daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tene ya fara watsa shirin sa na dare da fatan kun sha ruwa lafiya. Ba wannan gabatar da muna da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai shirin nan na kun san sai kuma shirin na musamman na watan Ramadan shirin na karshe shine duniyar mu a yau amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran junjiya hali musulunci na ƙasar iran ya ce iran tabbas za ta ki amincewa da tattaunawa da ƙasashe masu girman kai ƙasar qatar ta ce ba ta goyon bayan yaƙi don warware shirin nukiliya ƙasar iran sannan za ku ji cewa ofishin jakadancin iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce babu wani sako da suka karɓa daga shugaban ƙasar amurka madala yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju halin musulunci nan ƙasar iran imam said alil khamnai ya bayyana cewa tursasawa ƙasar iran ta shiga tattauna da gwamnatin amurka ba abin amincewa ba ne kuma yin hakan ba zai warware matsalolin da ke tsakanin kasashen biyu ba tashar talabijin ta firasti bayanan nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a yau asabar a lokacin da yake ganawa da shugaban ƙasa masud pezeshkian da alkali alkalan ƙasar muhsin ijeyi da kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar muhammad bakir kalibab da wasu manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar a gidansa. jagoran ya kara da cewa ba matsalar makamashin nukiliya ba ne suke bukatar tattauna da iran a kansa sai dai suna son tilastawa kasar ra'ayinsu ne a cikin dukkanin al'amuran kasar don haka a yanke yake gwamnatin jihunar musulunci ta iran ba za ta amince da shishige a cikin al'amuran kasar ta ba jagoran ya zargi kasashen turai da rashin cika alkawalansu a cikin shirin nukiliya kasar. sannan da yi mata ƙarya ba tare da jin kunya ba idan suna zargin ƙasar iran da rashin cika alƙawula a cikin shirin na makamashin nukiliya to su sun cika nasu alƙawalin a cikin shirin nukiliya ƙasar ta iran jagoran ya yi tambaya don haka turawan ne suka fara saba alƙawula da suka ɗauka wa ƙasar iran musamman bayan da amurka ta janye daga yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 a shekara ta 2018 a lokacin da ya turawan sun sha alkawalin za su kyautata al'amura amma sun kasa ya ce iran ba za ta taɓa dogaro da ƙasashen yamma a al'amura masu muhimmanci ga mutanen ƙasar ba kuma iran ba za ta bar duk wani abu na ci gaban ƙasar don tsoron wata ƙasa a duniya ba. ya kuma zargi kasashen yamma wato gaba ɗayansu da nuna fuska biyu musamman kan abin da ya shafi watsa labarai masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar qatar muhammad bin abdulrahman athani ya ƙara ta matsayin ƙasarsa na ƙin wani yaƙi wato don warware rikicin nukiliya ƙasar iran yayi kuma yi kira ga ƙasashen amurka da iran su warware wannan matsalar ta ruwan sanyi da kuma diplomasiya kafin haka dai jumhuriyar musulunci ta iran ta sha nana ta cewa shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya ne sannan don haka ne ta amince da kulla yarjejeniyar shirin nukiliya ta zaman lafiya da manya-manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 daga ciki har da ƙasar amurka amma shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ya fidda ƙasar daga yarjejeniyar sannan ya ɗora wa ƙasar takunkuman tattalin arziki mafi muni don tursasawa ƙasar ta sake komawa kan teburin tattaunawa da ita muhammad bin abdulrahman athani ya ce akwai buƙatar ƙasashen iran da amurka su fahimci juna a cikin wannan batun sannan ya sake nanata cewa qatar ba ta goyon bayan yaƙi sannan daga ƙarshe ya ce matsalar nukiliya ƙasar iran ta zama matsala ga ƙasashe da dama a yankin gabas ta tsakiya ofishin jakadancin jumhuriyar musulunci ta iran da ke majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya ba da sanar cewa bai karbi wani sako daga shugaban ƙasar amurka donald trump ba tashar talabijin ta press tv a nan iran. ta nakalto jaridar axios ta amurka wacce ta ba da labarin cewa shugaban ya aika wa jagoran junjuya hali musulunci imam said alil yi wasiƙa inda a ciki yake kiransa zuwa ga tattaunawa da amurka akan shirin ƙasar iran na makamashin nukiliya har ila shugaban ya bayyana haka wa tashar talabijin ta fox news iran dai ba ta son tattaunawa kai tsaye da ƙasar amurka saboda rashin gaskiya a cikin al'amuranta musamman shi donald trump saboda shi ne ya fidda amurka daga yarjejeniyar farko wato jcpoa a shekara ta 2028 sannan ya dage sai ya sake tattaunawa da ƙasar iran dangane da wannan wato shirin kafin haka dai jagoran ya bayyana cewa tattaunawa da amurka a daidai lokacin da take takura wa ƙasar iran da takunkuman tattalin arziki ba zai yiwu ba saboda daukan kaskanci ne wanda bai dace da jamhuriyar musulunci ta iran ba shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya jaddada goyon bayansa ga ra'ayin jagoran dangane da wannan al'amarin ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa hare-hare a kan cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran ba za su dakatar da ayyukansa ba sannan hamjikasa isra'ila za ta ƙara faɗaɗa yaƙi ne a kudancin asiya kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya ƙara da cewa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran suna da kyakkyawan kariya daga makamai don haka hare-hare a kansu ba zai tsaye da su ba sai dai mu za mu yace yace sai dai mu za mu rama wanda hakan kuma zai yada yaƙi a gabas ta tsakiya Ministan ya bayyana haka ne a taron ƙasashen musulmi na OIC wanda ake wanda aka gudanar a birnin Jidda na ƙasar Saudiya a yau Asabar. Ya ce Iran za ta ci gaba da buƙatar a warware wato wannan matsalan ta hanyar tattaunawa da kuma diplomasiyya amma idan sun zama wato sai an amfani da ƙarfi to Iran a shirye take ta kare kanta. ani wani bangare ministan harkokin wajen ƙasar ta iran wato abbas arakci ya bayyana cewa iran ba ta sauri wajen samar da hulɗa wato da sabuwar gwamnatin ƙasar syria ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sannan akwai shiri na musamman na watan ramadan shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya zai yi dubi ne a game da wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen larabawa suka yi a taron alkahira game da makomar gaza shugabanni da manyan jami'ai da suka taru a alkahira babban birnin kasar masar sun yi jawabi iri daban-daban game da makomar zirin gaza wanda ke fuskantar barazanar trump na kwace shi da ma tilastawa falastinawa mazauna yankin kaura zuwa kasashen jordan da kuma masar shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi mai karbar taron ya ce shirin kasarsa zai tabbatar da cewa falastinawa a gaza sun ci gaba da kasancewa a su kuma falastinawa masu fasaha su tafiyar da yankin sarki hamid bin isa al-halifa ya ce baharin ta ki amincewa duk wani yunkuri na kafa matsugunan da ba sa bisa doka ko kuma tilastawa al'ummar Falastinu miƙa wuya. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa tsarin siyasa wanda ya kafa harsashen farfaɗo da Gaza ana buƙatar samar da zaman lafiya mai ɗorewa yana mai ƙarawa da cewa yankin dole ne ya kasance wani muhimmin bangare na ƙasar Falastinu mai cin gashin kanta kuma ba tare da tilastawa jama'ar ta mi wuya ba. sarki abdullah na biyu ya bayyana matakin da kasar jordan ta ɗauka na ƙin amincewa da tilastawa palestinawa barin gaza da kuma goyon bayan shirin sake gina yankin shugaban hukumar palestinu mahmud abbas ya ce a shirye yake ya gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki idan yanayi ya ba da dama bayan da ya maraba da shirin gaza na masar shugaban palestinawan ya ce kiran da aka yi na kaurar da al'ummar gaza daga kasar su an yi watsi da shi sosai muna godiya ga dukkan kasashen larabawa da na turai waɗanda suka ɗauki matakin kuma suka yi watsi da wannan kira na rashin gaskiya in shi shi yayin da yake magana a taron ƙungiyar kasashen larabawa da ke da nufin yin tir da shawarar trump game da gaza abbas ya ƙara da cewa muna kuma nan da takin amincewa da ayyukan isra'ila na mamaya a yammacin gabar kogin jordan da birnin kudus da nufin kawo cikas ga samar da kasashe biyu da kuma batun palestino in shi abbas ya ce hukumar palestinawa ta pa wacce yake shugabanta ta yaba da shirin larabawa da masar na sake gina gaza abbas ya karar cewa muna kira ga trump da ya goyi bayan kokarin sake gina waɗannan sansanonin sama da palestinawa dubu arba'in ne aka tilastawa gudun hijira a cikin watannin da suka gabata wanda shine gudun hijira mafi girma a yammacin kogin jordan cikin shekaru da dama in ji guterres Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas a nata bangare ta yi maraba da shirin sake gina Gaza na Masar da aka amince da shi a taron gaggawa na ƙasashen Larabawa da aka yi a birnin Alkahira. Hamas ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa taron na birnin Alkahira ya nuna wani muhimmin mataki na daidaita alaƙa tsakanin Larabawa da Musulmi da Falastinu musamman a ci da hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza da yammacin kogin Jordan da kuma Alkudus. ƙungiyar ta yaba wa shugabannin kasashen larabawa da suka yi watsi da yankun raba falastinawa da ƙasarsu su tana mai danganta shi da sako mai cike da tarihi hamas ta yi marhaban da kiran tana mai bayyana shi a matsayin tsari mai inganci don mai da isra'ila saniyar ware tare da matsa mata lamba ta bi dokokin ƙasa da ƙasa hamas ta da buƙatar aiwatar da shirin sake gina yankin da tabbatar da isar kayan agaji cikin gaggawa da kuma yin aiki don tabbatar da tsagaita buɗe wuta da kuma tabbatar da an bi sharuɗan da aka cimma a taron da suka gudanar da shugabannin kasashen larabawa suka amince da shirin sake gina gaza wanda ya tabbatar da kin amincewa da dokar da korar falastinawa da ƙasar su a ƙarshen kowane irin yanayi taron dai na da nasaba ne da shawar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa barin zirin su koma jordan da kuma masar Trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar White House a farkon watan Fabrairu tare da Prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ziyarci Amurka. A kwanan baya ma Masar ta yi watsi da shawarar da jagoran 'yan adawar Isra'ila Yair Lapid ya gabatar na cewa Alkahira maimakon ƙungiyar gwamnatin Falastinawa ta Hamas ta karbi ragamar zirin Gaza na wucin gadi tana mai danganta irin waɗannan tsare-tsare da cewa ba za a amince da su ba. kamfanin lantin labarai na mena ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar tamin halif yana cewa duk wani ra'ayi ko shawarwari da suka saba wa matsayar masar da larabawa akan gaza an yi watsi da su kuma ba za a amince da su ba kakakin ya nanata kiran da masar ta yi na janyewar isra'ila daga yankunan falastinawa da ta mamaye da kuma goyon bayanta ga kafa kasar falastinu mai cin gashin kanta Mr. Halaf ya jaddada dangantaka tarihi tsakanin Gaza, yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye da kuma gabashin Alkudus, yana mai cewa suna wakiltar yankin kasar Palestine mai cin gashin kanta, kuma dole ne su kasance ƙarshen cikakken ikon mallakar Palestinawa da gudanar da mulki. A makon da ya gabata ne dai yar Lapid na Isra'ila ya gabatar da wani shiri na Gaza bayan kawo ƙarshen yakin. a karkashin shirin nasa yana cewa masar za ta karbi ragamar tafiyar da yankin da zarar an kammala yarjejen tsagaita buɗe wuta mafita ita ce masar za ta ɗauki nauyin gudanar da zirin gaza na tsawon shekaru takwas tare da zaɓin tsawai shi zuwa shekaru sha biyar kamar da ya shaida wa ƙungiyar hawkish foundation for defense and democracy of democracy fdd a washington kasashen duniya da dama dai sun yi fatali da shawarar da trump ya gabatar kan gaza kasashen iran da kuma saudiya sun tattauna kan halin da ake ciki a yankin da ma batun taron kungiyar kasashen musulmi ta oic da za a yi cikin kwanaki masu zuwa a jadda tattaunawar ta wakani ne ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen saudiya yarima faisal bin farhan da abbas arrakci ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran a yayin ganawar bangarorin biyu sun yi nazari kan halin da ake ciki a yankin tare da tattauna taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar oic da za a yi a jadda dama a kwanan baya bangarorin sun tattauna kan shirin shugaban amurka donald trump na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa kaura daga yankin zuwa masar da kuma jordan shirin da dukkan kasashen suka yi fatale da shi arakci ya la'anci shirin na amurka da 'yan sahayoniya na tilastawa al'ummar gaza kuma wasu kasashe a matsayin ci gaba da shirin 'yan mulkin mallaka na shafe palestinu yana mai jaddada buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai na ƙasashen duniya don tunkarar wannan makirci ya kuma yi kira ga al'ummar musulmi da sauran al'ummomin duniya baki ɗaya da su ɗauki matakin gaggawa a kan lamarin. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar takwas ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan maris din shekara ta 1963 jam'iyyar ba'as ta karbi madafun iko a ƙasar siriya bayan samun yancin kan kasar syria daga hannun turawan faransa in mulkin mallaka kasar ta kasa samun zaman lafiya saboda yaƙe-yaƙe wanda ta shiga da isra'ila shekarun 1948 da kuma 1956 bayan haka kuma sojoji sun yi juyin mulki a shekara ta 1961 suka kuma fitar da kasar daga haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙarƙashin jagorancin jamal abdul nasir na kasar masar daga wannan lokaci ne kuma sai aka samar da jam'iyyar ba'az a cikin sojin ƙasar syria waɗanda suka yi ƙarfi kuma su kwace mulki a shekara ta 1963 daga wannan lokaci ne suka fara gabatar da jam'iyyar ta ba'az ga mutanen ƙasar majalisar dokokin kasar syria ta rubuta sabon kundin tsarin mulki bisa wannan akida masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da sa gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 ƙungiyar 'yan tawaye ta maro ta musulmi masu neman 'yanci a ƙasar philippines ta fara yaƙi da gwamnatin shugaba marcos shekara ta 1965 ne da marcos ya zama shugaban ƙasar philippines kuma tun daga wannan lokaci ne yake da ran mikiya akan masu adawa da shi da wannan dalili ne musulmin kasar ta philippines suka kafa kungiyar maro don neman ballewa daga kasar sannan kuma sun yaƙi gwamnatin kasar har tsawon shekaru ashirin a jere daga wannan lokaci ne suka shiga tattaunawa da gwamnatin shugaba marcos inda suka cimma yarjejeniyar sulhu a ranar talatin ga watan satumba na shekara ta tara da da shida shugaba marcos ya amince ya bai wa musulmi kware-kwaren cin gashin kai a yankunan su na mandanao da wanda suke kudancin kasar da kuma shigar da su a cikin dukkanin harkoki na gwamnati waɗanda suka hada da wakilai a majalisar dokoki da kuma makamai a cikin dukkanin bangarori na jami'an tsaro da sauran sassa na ayyuka a kasar ta philippines masu saurare ko kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe said jamaluddin asadul abadi wani sanannen malami kuma jagoran gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka na kasashen musulmi an haife shi a ƙauyen asad abad wanda yake hamadan a yammacin ƙasar iran kuma a lokacin karatunsa ya ƙware matuƙa a fannin ilimin falsafa da ilimin taurari da kuma tarihi baya ga harshen larabci farisanci da turkanci ya kasance ƙwararre a bangaren turancin ingilishi da faransanci da harshen rashanci sayyid jamaluddin asad abadi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunani na haɗin kan al'ummar musulmi kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi shi da wannan babban malamin addinin musulunci kuma mai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa mafi yawan ƙasashen musulmi tun yana ɗan shekaru goma sha takwas a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummar musulmi sai jamaluddin ya yi ƙoƙari matuƙa wajen tayar da al'ummar musulmi daga dogon bacci da take cike ta hanyar buga jaridu musamman jaridan nan ta urwatul wasqa a birnin paris da kuma jaridan nan ta diya'ul hafaqain a birnin london ya kuma yada ra'ayoyi na neman sauyi da tabbatar da adalci a cikin al'umma don haka ne nema yake adawa da 'yan mulkin mallaka da gwamnatoci masu zalunci a ƙarshe sai jamaluddin asad abadi ya je birnin istanbul babban birnin daular usmaniya bayan an takura masa a nahiyar turai amma abdulhamid sarkin daular usmaniya na wani lokacin ya shayar da shi guba sannan kuma wannan ya yi sanadiyar shahadarsa sai dai irin tunaninsa da kuma irin ayyukan da ya gudanar da kuma ƙoƙarinsa wajen ganin musulmi sun farka daga baccin da suke yi domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkararsu su da dukkanin abin da ya sawaka na aikace-aikacen ilimi da faɗakarwa ya yi tasiri matuƙa wajen wayar da kan musulmi da kuma shine tushen mayar haɗa kai domin fatattakar 'yan mulkin mallaka wasu ƙasashen musulmin. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan maris ɗin shekara ta 1984 aka bayar da labarin shahadar iyalan hakim a hannun sojojin haya na gwamnatin ba'as ta ƙasar iraki a ranar 8 ga watan maris ɗin shekara ta 1984 aka buga labarin kisan gilla wanda aka yi wa wasu fitattun malaman addinin musulunci na makarantar hausa da take birnin Nijab na kasar iraki waɗannan mutane dai gaba ɗayansu yan uwan juna ne kuma iyalan gidan ayatollah da mohsen hakim bayan sanar da shahadar waɗannan mutane wanda gwamnatin saddam ta kashe su marigayi imam khomeini ya fitar da wata sanarwa wadda take nuna kaɗuwarsa matuƙa akan wannan aika-aika yana mai cewa babu wani abu wanda za a yi tsammani daga wani mutum wanda yake aikata laifi sai dai ayyuka waɗanda suke bayyana fuskarsa ta hakika ta rashin imani da rashin tausayi yana mai cewa irin waɗannan ayyuka ɗabi'a ce ta miyagun mutane da kuma makiya sannan kuma hakan ya ƙara fito da hakikanin fuskar manyan ƙasashen duniya waɗanda suka yi gum da bakunan su tare da kauda idanunsu daga wannan aika-aika duk kuwa da babatu hukumfan baki da suke yi akan batun kare haƙƙin bil'adama. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare a ci gaba da shiri na musamman akan watan azumi wato watan lamarana mai alfarma wanda sashen hausa na murin jamhuriyar musulunci ta iran yake kawo muku a yau kuma muna tare da sheikh muhammad nura das malamin addinin musulunci a lokaci guda kuma shugaban cibiyar rasulul akram wanda ke birnin kano a najeriya ni umar abubakar kumo na sami zantawa da malamin akan darussa da ake koya a watan lamaran kamar yadda aka sani su ibadu duka umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga bayinsa wanda kuma wajibi ne su aikata umarninsa bari mu fara tambayar malam don mu ji ko akwai darussa da fa'idoji da ake samu daga aikata ibadu bisa abin da malamai suke faɗe ne ta ahkam Allah ta'ala kan kalle maslaha ne a cikinsu sannan abin da ya zamanto ta kan kalli mafsada to Allah wa ta'ala cikin hikimarsa da lokacinsa da bayansa babu wanda za a yi haka kawai ya ce ɗaura musu wani nauyi wanda ba an kallaci maslaha da wata fa'ida a ciki ba wani zubin zai zama ko ta hanyar hadisai ko ta hanyar hukale muna iya gane fa'ida da ke cikin wata ibada wani lokaci kuma ya to kukalinmu ba su iya isa gare shi ba to a lokacin da kukale ba su isa gare shi ba ko mu iya samu haɗuwa ba sai ya to ta ɓangaren ta'addufin mai kyau saboda ta nuna ɗanɗan da kai ga ubangijinta da kuma nuna cewa mu mallakarsa muke wato tsakanin bawa da ubangiji ana so ka sami biyayya cikakkiya to a nan ko da ƙwaƙwarwarsa ba ta iya ba su ga maslaha ko kuma sirri da ya sa aka ɗora ma wannan ibadar ta kasantuwar ka bawa nan ne za ka nuna bautarka da ubangijin halitta to ibadu gaba ɗaya akwai maslaha da Allah subhanahu wa ta'ala ya kalla yasa ya sanya masa musamman ya tilasta mana to maslaha ce wacce bawa ba makawa yana buƙatar ta wato wajen ta mana idan aka haramta mana matsala ce wacce take tilas ne bawa ya nisanci irin wannan ci baya ɗin da kuma matsala da za ta addabe shi idan muka dawo kan azumin watan lamaran wanda yanzu haka al'ummar musulmi suke cikinsa menene darussa da ake iya samu daga wannan ibada mai girma fa'ida ta samun lafiya wanda riwaya daga manzon tsira an wata cewa su sifu ne azumi don mutane koshin lafiya abu ne sananne cewa zamanin nan namu wasu za ta samu saboda yawan koshi da yawan ci suna fama da rashin lafiya kaddara wani ba wai saboda ci din ba ne amma ya kamu da cuta azumi da kuma yunwa akwai wannan fa'ida inda za ka iya samu aiki maka wannan cututtuka ko rage ma kitse da ke jikinta tana daga cikin fa'idojin da za mu samu har yanzu a jikin azumi A wato adama dukkanin mu yan uwan ya'yan adam salamullah alaihi muke to wani yana iya samun bukatunsa na yau da kullum wani kuwa bai da shi to a halin muna da wannan marasa galihu din da masu hali musulunci su ya tanadi wannan yanayi akalla sau ɗaya a shekara su masu hali su bi wani abu na insaniya wani abu na yan uwantaka wani abu da su fato dukkanin bane adam da junarsu domin hali da mara hali wanda sau da yawa a tarbiya in mun zauna ne a fagen nazariya kaɗai a fagen theory ba mu shiga a aikace zama practical ba sai da za ka samu mutum bai ji a jikinsa amma aka tsira ma azumi har ka ɗanɗani yunwa ɗin na wannan sa'o'in da ake daga alfajir zuwa faɗuwar rana zai dare darasi ne babba mutum zai iya samu domin ya to shi ma hankalinsa ya sassata zuwa ga nan bayan Allah ɗin da suke da rashi a rayuwa wanda suke buƙatan taimako. kana har yanzu cikin fa'idodin da za mu samu azumi shine tarbiyya na ruhin mutum ya zamanto kaifi biyu ne akwai wannan bangare na gangan jiki akwai wannan bangare na ruhi da za ka iya cin abinci ka sha ruwa ka yi tufafi domin ka magance wannan bangare na bukatunka na gangan jiki bangare na madda da malamai suke faɗi a ikilahanci shi kuma wannan ɓangare na ne menene abincinsa da menene za mu tarbiyyantar da shi da menene za mu zamanto mun haɗa shi mun ba shi nasa tarbiyya ɗin da kamalarsa da yake bukata to a nan azumi yana taka rawa sosai wajen gyara mana tarbiyya ta rushe. wajen kusatar da mu zuwa ga ubangijin halitta wajen kusatar da mu zuwa ga shari'a malam ya yi mana magana akan tarbiyyar ruhi a wannan wata mai alfarma kamar waɗanne abubuwa ne za su taimaka wa mai azumi wajen gina ruhinsa da kuma ƙarfafa imaninsa akwai ibada a cikin wannan dare ɗin ya fi matsayin rayuwa alfi shahar to idan mutum ya zama ya dace ya yi ibada a nan dare sai da rasu kadai ba karamar tafiki da tattali ba ne allah subhanahu ta'ala zai ba shi wanda ba za ka samu ba an ba a watan ramadana ga irin wannan gare mu mabiya ahlul bait alaihi salam akwai addu'a du'a a tsohon masu tsayi irin su du'a zaushen alkabir ko alkabir irin su du'a abu hamza irin su du'a istika da ma tsaye da takaitattu irin su du'a kuma dama ce sosai a wannan wata na azumi muna kuma kira ga sauran al'umma din da ahlul bait sun bar mana gado sosai na addu'o'i suka zayyana mana su da addu'o'i suka kawata mana su suka nuna mana ilmin muka daban-daban wannan fage na du'a'i ta roki Allah subhanahu ta'ala ud'uni zuba, sun ta sami ijaba sannan kuma ga irin tarbiyya da ke cikin wannan addu'o'i din da za su taimaka mana a matsayin mu na musulmi To gashi dai malam ya yi mana bayanai akan darussa da fa'idojin da ake samu a watan azumi. A nan wani shiri ne ya kamata mutum ya yi domin ya sami waɗannan darussa masu muhimmanci. Daga cikin abubuwan da za mu tanade su shine gaskiya shiga da kyakkyawar niyya wannan wata wasu tun daga rajab zuwa su sha'aban ana fara azumin nafila shi ma nau'i ne na sharan fage da shiri domin a tarbi wannan wata na Allah subhanahu wa sana a cikin wannan hudu ba da sha'abaniya manzo ya nuni da cewa liyafa ce za mu samu wato Allah ta'ala zai karɓi bakuncin mu to idan za ka je ga mutumin da kake ganin girmansa irinka bani adam da za ka je masa matsayarwa a cire ka iwa kuncinka balantana ubangijin halitta da muka ce a wannan wata na azumi din zai ka bakuncin mu Da wata ne wanda ya dace bawa ya tsarkake niyyarsa ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ayyukansa lokaci ne na tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wani kira malam zai yi wa al'ummar musulmi don su amfana da darussan da ke cikin watan lamaran lamarin wahada lamarin haɗin ke wannan dama da allah ta'ala ya ba mu watan ramalana abu ne mai daɗi a ce mai amfani da wannan dama ɗin mun kira zuwa ga haɗin kai mun kusaci juna a cikin wa'azuzzukan mu maimakon mu zamanto ɓatanci muke hari a ciki ya zamanto gyara ne salahi ne kokarin wahada ne kokarin jawo hankalin al'umma ne zuwa ga ɗan uwantaka zuwa ga kusantar juna zuwa ga ƙarfafa danƙon zumunci yana da ke na aye da muka zo fassara ɗin mu su a yadda suke mu sami darussan da suke karantar da mu muna fata wannan za ta to dama ga al'ummar mu to jama'a masu saurare mun kasance tare da sheikh muhammad nura das shugaban cibiyar rasulul akram da ke birnin kano a tarayyar najeriya da haka ne kuma ni umar abubakar kumo nake muku sallama yanzu kuma sai addu'ar rana ta bakwai ga watan lamaran اللهم على صيامه وقيامه لي فيهن من هفواته وآثامه وارزقني لك بدوام بتوفيقك يوم هادي المضلين بتوفيقك يا هادي المضلين ya Allah ka taimaki ni a cikinsa da ikon yin azumi da kuma tsayawa don ibada zuwa gare ka ka kuma nisantar da ni a cikinsa daga kurakurai da kuma zunubai ka azuta ni a cikinsa da dawamman ambatonka da taimakonka ya mai shirya da waɗanda suka ɓace. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata. dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga karshe mu je ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirin na yau za mu yi dubi ne a kan yadda kungiyar hamas ta yi watsi da bukatar hamci ƙasar isra'ila na kwance damarar yakin dakarun kungiyar kafin ta ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma da ita a ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya dakatar da yakin tufanul aksa gwamnatin hamci isra'ila dai ta buƙaci a kwance da marar yaƙi na dakarun kungiyar hamas idan kungiyar tana buƙatar a ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza ta ranar 19 ga watan janairun wannan shekarar kungiyar hamas ta yi watsi da wannan buƙatar da amci kasar isra'ila ta gabatar sannan ta bayyana shi a matsayin wuce jan layi na kungiyar ta hamas wani kakakin kungiyar ta hamas abu zuhra ya bayyana cewa hakan ba zai taɓa yiwuwa ba saboda don makaman gaza ne ake tattaunawa da su da ba su da wannan makaman to ba wanda zai kula da su ƙungiyar ta bayyana cewa amurkar isra'ila ta kasa ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar da ta ƙulla ko ta cima da amurkar isra'ila a ranar 19 ga watan janairu na wannan shekara amma bayan da aka kai wata marhala da ba za ta iya amincewa ba sai ta ce ba za ta ci gaba da aiwatar da ita ba sai tare da wasu sharuɗa daga wajen yarjejeniyar a cikin yarjejeniyar ta hamdukar isra'ila da kuma ƙungiyar hamas da wanda suka sanya wa hannu a birnin doha na ƙasar qatar wato an shirya aiwatar da yarjejeniyar a cikin marhaloli kuma tun lokacin da aka fara aiwatar da yarjejeniyar a ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2025 al'amura suna tafiya kamar yadda aka tsara amma ƙungiyar hamas ta fara ganin sabawa yarjejeniyar daga ɓangaren hamshiksar isra'ila saboda ba su da riƙon alkawali daga cikin matakan farko na yarjejeniyar ƙungiyar hamas ta fara sakin mutane uku uku a yayin da kasar isra'ila take sakin adadi mai yawa na falasɗinawa da take tsare da su a wajenta. ji kasar isra'ila ta ƙi ta saki wasu fursunoni da take rike da su sannan ta ƙi barin a shigo da kayakin agaji zuwa cikin gaza banda haka ji kasar isra'ila ta ƙi ta bar abinci na agaji ya shiga zirin gaza sannan ta ci gaba da kashe falastinawa duk da cewa an yi magana da ita kan tsagaita wuta inda zuwa yanzu ta kashe falastinawa akalla 116 sannan da aka kai marhala ta gaba gwamnatin hamdukar isra'ila ta ce ba za ta ci gaba da marhala ta biyu ba na musayar fursunoni sai tare da wasu sharuɗa ko kuma ba za ta ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar idan har ba amince da sharuɗanta ba kuma wa'anda suka hada da kwance damar da dakarun izuddin kasam a halin yanzu dai gwamnatin kasar isra'ila ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar sai dai a tsawaita marhala na gaba a halin da ake ciki dai akwai falastinawa fiye da miliyan biyu a gaza wanda ba sa da isassun abinci magunguna ga kuma wata ramadan suna azumi amma ba sa da abin buɗe baki don haka jukar isra'ila ta rufa kofar shigo da abinci a gaza don su kashe falastinawa da yunwa da kuma rashin lafiya ba yau ne hamjukar isra'ila ta fara haka ba yankin gaza an kilice ta tun shekara ta biyar sannan suna cikin kofar roko tun lokacin ta hana ƙungiyoyin ba da agaci na majalisar ɗinkin duniya wato shiga gazar bukatar ƙasar isra'ila ta kwance a amarar falastinawa kafin ta ci gaba da yajejeniyar bai fi suna buƙatar abin da suke so a yaƙi ba sun same shi da sulhu da kuma zaman lafiya da ƙungiyar hamas ba ta da makamai a hannunta da kuwa kasar isra'ila ba ta yaƙi da falastinawa a gaza ba sai dai ta shiga yankin kawai ta rika rusa girajen falastinawa ta kuma kashe falastinawa kamar yadda ake yi a yankin yamma jordan da kuma gabacin birnin kudus Ali yanzu dai da alamun hamjikasar isra'ila ba za ta ci gaba da aiwatar da wa'annan yarjejeniyar ba kuma za ta koma yaƙi a ci gaba da kashe falastinawa a gaza banda haka a farkon yakin tufanul aksa kungiyoyin falasɗinawa masu gwagwarma da amurkar isra'ila dauke da makamai sun kama yahudawan isra'ila a matsugunansu na gewayen zirin gaza har 240 sannan a musayar fursunan da aka yi a farko da kuma na biyu an sake su gaba daya tare da sakin ɗaruruwan falasɗinawa sai fursunoni 59 da suka rage a hannun hamas wannan kuma ya sami kasar isra'ila ta jibge sojojinta a dukkanin yankunan zirin gaza sai yankin da ake kira philadelphia wanda ya hada da garin rafa inda ake da kofar shigar da kayakin agaji da dukkanin abin da falasinawa a yankin gaza suke bukata a yankin don haka a halin yanzu akwai yahudawa 59 da suke a hannun kungiyar hamas a gaza wacce ta bayyana wa hamshin isra'ila kan cewa ba za ta sake su ba sai ta hanyar yarjejeniyar da aka cimma. ƙungiyar ta ƙara da cewa duk wata barazana ta sake komawa yaƙi hatsari ne ga da rayuwar yahudawa don hamas za ta kai su inda yahudawan za su kashe su da kansu hamas ba ta buƙatar ta kashe su da hannunta a wani hira da yi da kafafen yada labarai na hamji kasar isra'ila ministan tsaron hamji kasar isra'ila gideon sa'ar ya ce hamji kasar isra'ila tana bukatar hamas ta kwance ɗamarar sojojinta wato a karɓe dukkanin makaman hamas sannan a mayar masu da fursunoninsu sannan za su ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar ta ranar 19 ga watan janairu amma abin da kasar isra'ila ta bayyana wa duniya a lokacin da ta fara kai wa falastinawa yaƙi a gaza shine rusa ƙungiyar hamas kwance ɗamarar makamanta dawo da fursoninsu wa'anda suke tsare a hannun hamas da kuma kwace zirin gaza gaba ɗaya daga hannun falastinawa a gaza amma babu ko da ɗaya daga cikin wa'annan manufofin wanda ƙasar isra'ila ta zayyana ta kai a gare su a yakin shekara ɗaya da watanni da ta yi tana rusa gaza da kuma kashe falasɗinawa halin yanzu dai fursunoni da suka koma hannun yahudawan ba su koma ba sai ta hanyar jejeniyar da aka cimma haka ma wa'anda suka rage ba za su koma hannun yahudawan ba sai ta wannan hanyar in ji majiyar hamas idan kuma kasar isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyan gaba ɗaya to kuwa ba za a sake kubutar da koda guda daga cikin fursunoni da suka rage a hannun kungiyar sai kuma abin da hali ya yi kafin haka dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya falastinawa a gaza wa'adi na sakin yahudawa da amurkawa da suka rage tsare a hannun kungiyar hamas wa'adin da ya zo ya wuce ba tare da hamas ta sake su ba sannan a wani bangare kuma gwamnatin ƙasar amurka ta bayyana cewa ta fara tattaunawa da ƙungiyar hamas kai tsaye a birnin doha na ƙasar qatar don kubutar da amurkawa da suke tsare a hannun ƙungiyar hamas wato amurkawa kaɗai banda yahudawa wannan ya nuna cewa hamdukasar isra'ila ta gaza kubutar da yahudawan da suke tsare a hannun hamas fiye da shekara guda da watanni shida sai kuma Yahudawa da suke cikin amjikar isra'ila suna ci gaba da zanga-zanga a cikin amjikar isra'ila musamman wa'anda har yanzu falasɗinawa suna ci gaba da tsare 'yan uwansu a gaza suna ci gaba da yin zanga-zanga wa firayim minista amjikar isra'ila wato benjamin netanyahu kan ya ci gaba da tsagaita wuta a gaza har zuwa lokacin da za a saki dukkanin yahudawan da hamas take tsare da su a gaza don haka a halin yanzu dai 'yan siyasa a hamci kasar isra'ila sun tabbatar da cewa gwamnatin netanyahu ta gaza kwatar fursunoni daga hannun hamas da ƙarfi ta kuma kasa samar da zaman lafiya a hamci kasar isra'ila don haka netanyahu ya sauka kawai daga shugabancin gwamnatin ƙasar. don rashin kwarewarsa ne ya sa aka kashe dubban sojojin hamdu kasar isra'il a yakin tufano la'aksa a cikin tsawon shekara guda da kimanin rabi ba tare da kai ga manufofin fara yakin ba a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da manya-manyan jami'an sojojin gasar isra'ila suna ta ajiye mukamansu saboda sun tabbatar da gazawarsu ta cimma manufofin shiga yakin tufanul aksa da hamas wanda kuma ya jawo asarar rayukan sojojin kasar isra'ila da kuma fararen hula a cikin wannan yakin. masana dai suna ganin a halin yanzu hamji kasar isra'ila ta rushe kaminta a rusa kanta da kanta mai yiwuwa za a ɗauki wani shekaru kafin haka ya tabbata amma abin da ya bayyana ita ce hamci kasar isra'ila ta gaza samar da zaman lafiya a ƙasar falastinu da ta mamaye yahudawa 'yan share wuri zauna ba su da aminci akan ƙasar falastinu da suka mamaye musamman a duk lokacin da yaƙi ya sake barkewa a gaza ko kuma ƙasar lebanon har ila yau wasu masana suna ganin cewa mai yiwuwa hamji ƙasar isra'ila ta sake komawa yaƙi a gaza amma kuma ita za ta ƙara yin asara don rashin aminci kamar yadda mutanen gaza za su sha wahala haka ma sauran yahudawan a cikin ƙasar falasɗinu da aka mamaye za su sha wahala don ƙasashen da suke goma bayan gaza za su sake cilla makamansu masu linzami kan yahudawan wanda zai kara tashe-tashen hankula a yankin gaba daya wannan kuma zai bude kofa ga sauran hijiran yahudawan zuwa kasashen da suka fito don babu wata kariya da za su samu daga makaman kasar iran ko na yemen ko iraki ko kuma mai yiwa kasar lebanon masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. thank you